Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da sake saduwa a wani sabon shirin zauren wakilci. Shirin da ke kawo muku rahotanni da bita musamman fashin baki akan wakilci da al'ummar da ake wakilci a yau, kama daga ƙananan hukumomi da jihohi da kuma tarayya. A yau zauren namu ya samu bakoncin honorable abdulhamid dan kerko wanda tsohon coordinator ne na jam'iyyar apc a arewa maso gabas kuma dan siyasa ne mai fashin baki akan al'amura har ila yau honorable dan kerko shine shugaba na ƙasa akan kungiyar nan mai rajin kawo canji a najeriya wato uh, President be the change initiatives. Honorable barka da shigowa wannan da sake saduwa. Alhamdulillah. A yau za mu tattauna da shi akan abubuwan da suka shafi uh, wasu matsaloli da al'amura da ke shiga yake fita a cikin harkokin wakilci da kuma shugabanci na gari. To, honorable bari mu dan fara da kallon waɗannan madafun iko guda uku kama daga ƙananan hukumomi da jiha da tarayya shin a guda ukun wanne ya fi kusa da al'umma musamman idan ana maganar wakilci domin sautari idan aka zo za ka ga cewa kowane bangare yana tunanin shi ne ya fi kusa da al'umma mm. shin a wannan eh, guda uku madafun iko uku mm. wanne ya fi kaso mafi girma da kuma kusa da al'umma alhamdulillah mala alamin ah, ah, wannan abu kowa da kowa ya sani abu da ake idan aka ce ah, siyasa ko kuma aka ce 'yanci ko kuma ake magana na na ƙasa na yadda za a wakilci al'umma ba wani abu bane mafi kusanci ga al'umma ba su bane da ya wuce kansiloli da suke karamin hukuma mm. da kuma ciyamomi da suke karamin hukuma wa'anda su ne suka fi kusa da talakawa wa'anda su ne daga kansila zuwa shi ciyaman ɗin ƙaramin hukuma kafin a samu ɗan majalisar jiha kafin a samu ɗan majalisar tarayya kafin a samu shi sanata da ke wakiltan wakiltan mazaɓarsa na tarayya mm. kafin a samu gwamna har ga shugaban kasa mafi kusanci ga al'umma shine shi wanda ake kira kansila wanda duk in duk gidaje kansila aikin shi ya fi kowanne wahala amma mutane suna ganin shi kamar shi ya fi kaskanci mm. saboda me kansila ba a zaben kansila sai ya zamanto duk wani kansilan da aka zaba za ga ya san gidan kowa kuma za ga lokacin da yake neman a zaɓe shi ya shiga gidan kowa sai ya shiga har gida saboda me saboda an san shi saboda shi dan unguwa ne eh to shi kansila shi a unguwa yake kuma idan yana da hali na gari an sani in bai da hali na gari an sani idan yana wakilta na gari an sani in kuma wakilcin shi bai da kyau an sani to shi ya fi kusa da al'umma na farko kenan na biyu ciyaman local government shi ya fi kowa wahala ba don kowa saboda me saboda dukkan al'amura na wannan karamar hukuma yara ta ga wuyarsa hmm. saboda me saboda in ma kasuwanni ne in ma 'yan ta'adda ne suka shiga in ma riban eh, noma aka samu in kuma ma eh, an samu fari ne na noma in kuma ruwa ne ya yi yawa in kuma ba a samu an biya albashi ba ne in kuma talauci ne na yanzu kamar yadda ake azumi ɗin nan yanzu duk wani ciyaman ɗin local government za ka ga so yake gudu ya zo shi abuja don me don ya zo roro ba don kuma saboda abin da ake tura masa din gauna ya yi ba bakere a kai sai abin da gauna ya ga dama zai bashi saboda me ni ina da aboki na da yanzu hakan nan ciyaman ne na karamin hukuma a nan najeriya amma abin da kaso da ake ya kamata a rika tura masa a wata wata kowane wata shine dubu casa'in da bakwai amma abin da ake da gauna yake tura masa mm. Shi ne miliyan goma sha uku watan da ta wuce miliyan goma sha aka tura masa nawa ya yi albashi nawa aka ga ɗan rijiyoyin burtsatsai nawa aka ce kaza sai dai gwamna ya zamanto aikin kuɗin da za a yi sai shi ya ce shi zai zo ya ƙaramar hukuma aiki to kuma alhalin ƙaramar hukumomin nan kowanne suna da kasan da suke samu daga gwamnatin tarayya to shi yasa shi ciyaman ɗin local government yake da nauyi da yawa a kansa a takaice kenan to yanzu an daɗe ana ta kai ruwa rana Mm. tsakanin misali kamar bayanin da kai na ƙarshe tsakanin gwamnoni da kuma shugabannin ƙananan hukumomi mm. ta inda ga baki ɗaya yawancinsu ba sa cin gashin kansu shin akwai wata doka da ya kamata a ce an dogara da ita wanda idan ma gwamna ya yi irin wannan ba a ga ta inda za a taka masa birki idan kuma babu dokar shin waɗanda ake wakilta wanda dama an ce idan giwaye biyu na faɗa mm. to waɗanda ke uh, ciyawar da ke ƙasa ke jin wannan raɗin to shin idan babu doka shi kenan shi talaka be da yadda zai yi a ce an sakar masa wannan haƙƙi na sai taho to alhamdulahi wannan tambaya ne da zai taimakawa masu sauraronmu musamman mu ma mu sake tunawa hmm. akwai doka dokan nan ba tun yanzu aka yi shi ba dokan nan ya fi shekara goma sha uku da aka tabbatar da wannan doka na kowane karamar hukuma da ke najeriya su samu cin gacin kansu hmm. amma a matsayin me a matsayin shi ciyaman ɗin da zai zamanto an zaɓaɓɓe ne a wannan karamar hukuma to sai gaunoni suka yi wayo hmm. wayan da suka yi ne saboda suna son su ci gaba da tattaki a kan dukiyoyin talakawansu saboda idan aka ba wa karamin hukumomi cin gashin kansu to gauna ba hmm. komai bane ba zai samu daman da zai taɓaka ko kuma ya yi babakere akan dukiyoyin talakawa ba 'ya'yansu nan da suke kashewa su kai su ƙasashe na ƙetare su yi karatu ba za su iya kai su ba saboda me saboda in ka bawa ƙaramin hukuma haƙƙinta ai shi ciyaman zai gyara makarantu kuma talakawan nan da suke wannan ƙaramin hukumomin za su je makaranta ɗan ruwan sha ɗin nan za a samu ɗan titin nan zai iya yi da kansa saboda me akwai ƙaramin hukumar da take da har miliyan 300 da wani abu kowane wata amma ba za su bari a yi zaɓe ba saboda me saboda state electoral act ma'ana jiha da akwai akwai doka doka ta na zaɓe na kowane jiha mm. to an rage mata ƙarfi saboda mai bata da ƙarfi saboda gaunoni ba su bari ba bare a ce a yi zaɓe sai an yi zaɓe za ka to kai ne ciyaman wanda kake nan kake cin gashin kanka shi yasa mm. gaunoni ba su bari sai tura kantoma kantoma za su zaɓi wanda suka ga dama ne wanda zai musu biyayya to kuɗin da aka turo daga treasury, eh, eh, daga treasury account hmm. daga account general office daga baitul malin ƙasa daga baitul malin ƙasa to hmm. kuɗin nan da aka turo zai zo ne in aka turo shi ma chairman ɗin local government sai ya san wanda suke sama tukunna za su iya gaya mishi faga abin da aka turo maka na wannan wata wani lokaci yana fluctuating ma'ana yana hauhawa yana ɗan saukowa hmm. kaman kasuwanci ne yau ka ci riba gobe ka dan faɗi gobe ka gida to hakan nan to yana hawa yana sauka amma kowane wata akwai kuɗi da yake fitowa daga asusun gwamnatin tarayya da hmm. ake tura turawa kowane karamar hukuma to da shi gwamnoni suke amfani da to shi shi eh, ciyaman ɗan karamar hukuma bai da daman cewa gwamna me yasa saboda me sai abin da gwamna ya bashi saboda eh, kuɗin nan ba ya shigowa asusunta na karamar hmm, hukuma yana shigowa asusun jiha ne saboda me saboda ai ba a bashi dama ma ya yi zaɓe ba shi an tura shi ne a matsayinsa na tuma. kuma ko an bari an yi zaɓen ba a ƙarƙare wannan tabbatar da dokan don ko wasu jihohi sun tabbatar wasu jihohi kuma ba su bari abin ya tabbata ba to dole ne a yi ta samun wannan talauci ya yi ta babakere ga zukata ga ga kowane karamar hukumomi kudaden shigowa da ke shigowa kowane karamar hukuma mm. na haraji da ake samu sai ga bai isa sun yi albashi ba bai isa a yi titina ba bai isa a gyara makarantu ba sai ga shi ciyaman dan local government ya zamanto shi dai yana jira roro shi ma dan dafa abin da ya dafa ya neme gina gida a Abuja ba tare da talakawan nan sun samu wakilci na garba. to amma duk da haka waɗansu suna ƙoƙarin kamantawa kamar yadda na gaya maka ina da aboki na yanzu hakan nan na kudda chairman ne na local government abin da ake turo masa na da yawa daga baitin malin gwamnati amma abin da gauna yake ya tura masa ina ganin wata biyu da ya wuce miliyan ashirin da uku da da biyar da wani abu bayan kana da miliyan ɗari da arba'in to kuma wannan wata da ya wuce yana da miliyan casa'in da kusan bakwai da wani abu ne amma abin da aka tura mishi miliyan goma sha uku hmm. to tsakani da Allah nawa kai albashi na karamar hukuma nawa kai gyara makarantu nawa kai burtsatse nawa kai titi idan dan gada ya faɗi sai dai ku je ka rubuta memo magauna akan cewa fa gadan ku ya rushe sai gwamna ya zo shi ya ci gacin a dinga wa gwamna tafi alhalin haƙƙin ku ne kuɗin ku ne wanda ya kamata a ce gwamna din nan babu ruwan shi da kuɗin ku shi sai dai ma ya sake tallafawa ya ƙara ta inda aka gaza ta inda aka gaza to amma sai shi yasa kake ganin zamanin mulkin sojoji akwai kuɗi da ke zuwa ƙaramin hukumomi za ga duk ƙaramin hukumomin da suke Najeriya za ga akwai tituna ai ba mm. gwamna ke yi ba in kaga gwamna ya yi a'a yana da alaka ne da jihar ko kuma yana da alaka da sarkin ko yana da wasu wani babban amini da zai tuzo a yi titi a yanzu da kake ganin ake yi a'a saboda yana son su sake zaben shi a'a ba wai yana yi bane akan ya dace wannan haƙƙin su ne bari a musu abu da shi to matsaloli da ake samu kenan a a jihohi to dole gwamnoni karfin da aka ba su ya yi yawa su karfin hmm. gwamna ya fi karfin na shugaban kasa saboda shugaban kasa yana da 'yan majalisun jiha eh, eh, yana da majalisun tarayya yana da hmm. sanatoci na hmm. tarayya wanda za su yi suka za su abin da kuma kasafi da za a turo na ƙasa sai ya kai musu to gwamna ko ya kai kafin nan ma yana gida za su zo su zazzauna a ƙasa sai ya duba sai ya duba sai abin da ya dama zai basu motoci ma sai ka gama ga sanan eh, haƙƙin su ne da ya kamata abin nan amma na tarayya dole ne za a tura musu shugaban ƙasa ma bin su yake hannu a sannu ba don kuma saboda me saboda su tabbatar da sun sa hannu a hasashen kasafi da yi na ƙasa tunda budget in aka ce budget hasashe ne ba wai kuɗin na ƙasa ba ne <laughs> a takaice kenan To shirin zauren wakilci kenan ke zuwa muku a wannan tasha ta Tozali TV da ke nan babban birnin tarayya Abuja. Yanzu kuma za mu ɗan je hutu rabin lokaci idan mun dawo sai mu ɗora. Mun fi ko ina yawan gwamnoni mun fi su komi ya kamata a ce gwamnoninmu sun fi kowa fawa wurin kuma da jajircewa wurin inganta al'umma. Gidan talabijin na Tozali TV ta yi duba ganin yadda matsaloli suka cika mana yankin arewacin Najeriya shi ya sanya ta kawo muku shirin gyara kayanka Shirin gyara kayanka zai rika tattaunawa akan matsalolin tsaro, tattalin arziki, matsalolin zamantakewa tare da masana daga bangarori daban-daban tare da fashin baki don shawo kan matsalolin da suka shafi yankin arewacin Najeriya. Rashin mafaɗin yayi karanci sai an daɗa wato yaye mutane marasa tsoro wanda za su fito su gaya mutane gaskiyar al'amari yadda yake sannan mutanen za su gane. In dai har za mu samu mu samu kwanciyar hankali mu samu natsuwa samu sukuni domin yanzu ba mu da natsuwa ba mu da kwanciyar hankali shekara talatin da suka wuce duk kun sani muna yara mm. cewa ake ci da kai ba kwazo bane amma yanzu mai ci da kai kasar nan duk duniya ba fulatani ya ma fi son wannan shanunsa akan duk wani abin da ka sani to ka je ka kwashe an hada da 'ya'yan an yi lalata da wannan an kashe wannan a gabansa idan baka kauda talauci kuma ka ilimantar da al'ummar ba duk wata turancin da za ka yi za ta dinga fitar ta nan the not because ana kashe mutum ce ba daya yaro da bai san komai ba a cikin shi har cikin gidan shi aje a kashe mata su an wayar da kansu kuma an haɗa kansu suna magana da miya ɗaya za su iya tsaye da shugaba kuma su zaɓe shi kuma ya hauye nasara mu kasance da shirin gyara kayanka a kowace ranar asabar tare da maimancin shi a ranar litinin gyara kayanka baya zama sauke mu raba jama'a barkanmu da dawowa idan dai ba a manta ba muna tattaunawa da honorable abdulhamid dankarko wanda na ce muku babban dan siyasa ne kuma shine tsohon coordinator na apc a yankin arewa maso gabas kuma mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum har ila yau kuma shine shugaban kungiyar nan ta rajin kawo canji mai ma'ana a najeriya a farkon shirin nan muna tattaunawa kan al'amuran da suka kawo tarnaki tsakanin wakilan al'umma ta ɓangaren ƙananan hukumomi da kuma yadda ake fafutukan samarwa al'umma ɗin uh, su zama suna da samun gashin kansu. Um, honorable a uh, yadda ka koro bayani ɗazu muna magana akan yadda dokar zaben ƙananan hukumomi ta yi rauni hmm. har ta kai ga cewa gwamnoni wasu sukan yi babakere sukan yi rubda ciki hmm. akan dukiyar ƙananan hukumomi sai abin da suka basu shin in aka ci gaba da tafiya a haka duk da a bayanin ka ce dokar da zai samar da zababbu maimakon kantomomi mm. to dokar ta riga ta yi rauni gwamnoni sun tsaya kai da fata suna rawa a gaban hantsi mm. shin wani mafita ya kamata su shugabannin ƙananan hukumomi su samar ma kansu in kuma sun gaza ita kuma al'umma waɗanda ake wakilta yaya za su yi to alhamdulillah ah, akwai mafita mafita shine ah, muna da kundin tsarin mulki na ƙasa wanda ta ba da dama kowane jiha suna da wakilansu kuma suna da 'yan majalisun jiha wanda su ne dama suke doka na ƙasa na jiha kuma wanda su ne ya kamata su tabbatar da an rattaba hannu akan tabbatar da autonomy ma'ana cin gashin kai na kowane eh, eh, jiha da kuma karamin su banda haka idan aka samu rauni gwamnoni suna tattaki a kansu akwai 'yan majalisar tarayya waɗanda su suke da ƙarfi wanda su ma suna iya yin doka ma jiha to 'yan majalisar tarayya su ya kamata su tabbatar da sun yi doka ma kowane jiha jihar da suka ga an yi ba ba ba a daidai ba su ma su ce yau mun soke majalisar jiha mu daga nan abuja za mu yi zartar da hukunci kundin tsarin mulkin najeriya ya ba da dama 'yan majalisar tarayya su yanke hukunci mm. 'yan majalisun jiha idan aka samu rabuwar kai ko kuma aka samu matsaloli kamar da ake magana na impeachment tsige gauna wanda in aka samu matsaloli na ko kuma tsige kakaki na majalisar jiha in aka samu ma'ana rabuwar kai wanda ita majalisar tarayya tana da daman ta sa baki ko kuma ta duba menene doka ya ce ta ga yadda za ta yi ta gyara don ita gyara ya kamata ta yi saboda mai kowane jiha suna da wakilansu kuma suna da wanda suke wakiltan wa'annan karamin hukumomin da kuma wa'annan shiyoyi da kuma wannan jiha wanda ita tana da dama da za ta iya yanke hukunci akan kowane jiha domin me domin a rage tattaki akan dukiyoyin talakawa ma'ana a hana gwamnoni dama saboda karfin da aka bawa gwamna kundin tsarin mulkin Najeriya dole ne sai an yi gyara a kai. saboda gwamna yana da karfi fiye da na shugaban kasa sai in baka misali kamar na kogi da aka yi zaɓe Yahaya Bello sai da ya tone rami ma wannan yar eh, eh, eh, majalis sanata da ta ci dannan na manta sunanta da ta ci ya hana ta zuwa gurin zaɓe amma duk da haka yar pdp ce amma hakan nan ta fito ta kada su a zaɓe aka je kotu ya kwace aka je kotu allah ya sa gwamnati ta eh, alkalai suka duba suka ga abin da ya dace suka kwace suka bata to amma duk da haka ai um, ita kanta jam'iyyar apc ta fito mm. ta kare kanta akan wannan zargin da kai cewa saboda yar pdp ce aka yi mu haka din ai idan da dan apc ne ko yar apc ne da ba za a samu wannan rashin jito ba eh. saboda me saboda shi gwamna ne na apc kuma gwamnan nan yana da ɗan takarar shi na apc ita kuma ta fito a ƙarƙashin ƙaramar a jam'iyyar pdp ne babu dalilin da zaka ga gwamna yana rikici tare da sanatarsa na jam'iyya ɗaya ba zai yiwu ba abin da ya faru kowa ya sani a Najeriya an sani kuma an sani to kuma in ma hakan ne kana ganin ya dace a tona rami a dukkan karamin hukumomin da ita take ganin za ta wakilta ta kasa samun abin da ake kira access road ma'ana ta kasa samun hanyar da zai ballatar da ita gurin zabe. kaga in ba gwamna ba ya isa shugaban kasa bai isa haka ba mm. amma gwamna ya ɗauko katafila an yi amfani an tutto aka abin nan wanda an nuna a a gidan talabijin da na Najeriya to in ba gwamna ba ba zai yi wannan amma shugaban ƙasa yana yi saboda ya san zai ji jiki saboda me ya san yana da waɗanda suka sa ido kamar hmm. yanzu yadda ake bada misalai na ya abin da yake faruwa a majalisar dokoki Allah ya samu dace to yanzu duk da karfin da gwamnonin nan suke da shi hmm. ita kuma kamar misali da ka ce majalisar tarayya za ta iya katakus ta yanda za ta dawo medo da hannun agogo baya mm. har a yi abin da ya dace mm. to idan duka suka kasa mm. su waɗanda ake wakilta talakawa su kuma kenan ba su da abin da za su iya yi suna da abin da talaka ya kamata yi ne ah, shi ya zaɓi wanda ke wakilta shi ya zaɓi gwamna shi ya zaɓi ciyaman ɗan lokacin gwamna shi ya zaɓi ma'ana dan majalisar jiha da na tarayya da kuma sanata amma abin da zai baka mamaki shine talaka shine ke da alhakin abin da yake faruwa a kansa ba don kawai saboda an bari gwamnoni da shugabannin da 'yan majalisun tarayya da eh, na dattawan sun sa talauci matalakawa talauci ya yi yawa wanda talaucin nan ya sa talakan ba zai iya bore ba talakan nan dole ne an sa talaucin da sai an bashi indomi talakan nan an sa masa talaucin da dubu biyar yana ba shi awa talakan nan an sa masa cutan da yana bukatan mudun shinkafa talakan nan an hana shi daman samun tsaro saboda me ba zai iya zuwa ya je ya noma abin da zai iya ci ba so talauci ya yi yawa wanda dole ne da ka zo musu ƙarya da ka zo da gaskiya duk in ka zo abinda ka ba su shi za su abin nan har ya zamanto talakawan sun lalace sun kasa kare karamin hukumomin su sun kasa sai zamanto talakawan sun koma sun zamanto 'yan ta'adda sun mm. da yanzu ta'addaci da talaka ake yi eh, babakere da mutane garkuwa da talakawa ake yi eh, sace-sace talakawa suke yi saboda me ko yanzu eh, boko haram talakawa ne 'yan bandit ɗin nan talakawa ne masu garkuwa da mutane talakawa ne 'yan Niger Delta Avengers talakawa ne 'yan IPOB na karamin na kasan Ibo ma'ana iyamare talakawa ne 'yan Niger Delta wanda suke yawo ba takalma da sauransu da suke abubuwa talakawa ne amma ƴaƴan ƴan majalisu da ƴan gwamna da ƴan sanatoci duk suna kasashe na ƙetare saboda me saboda ai 'ya'yansu ba sa zaman eh, eh, karatu a wannan guraren a karaman hukumomin nan kuma ana tsare su suna da polisawa a gaban gidajen su kai kuma talaka me aka rage ma baka da wani abu iyakaci bindigogin da ake baka a cikin kwato akwatin zaɓe gobe kuma su ce akan kai ne ɗan ta'adda talaka ya kasa ganewa naira dubu biyar ko indomi ba zai taimake ka ba saboda me saboda da an ba da wa ah, kowane karamin hukuma cin gacin kanta da kai karan kanka za ka samu ka je makaranta mai kyau babu rufin ma'ana babu rufi a sama babu tagogi babu kofofi babu kujeru a mu na karamin hukumomi leoe e na da muke magana makarantu eh, na gwamnati da ake kira local government ɗin duk babu su duk babu su da dai nisan da nake tasowa mu ne ma muka dan samu remnants akwai lokacin da ake kira teachers college mm. lokacin kana aji biyar zaka je kai teaching practice ina aji biyar daga teachers college toro na je ni na teaching practice a, a, a, tildan fulani amma yanzu babu su ina government girls uh, secondary schools ko government girls colleges ko kuma uh, government colleges na maza babu su mm. yanzu duk an lalata su technical su technical duk babu mm. su yanzu amma yanzu sai dai kaga wai makaranta ne na kuɗi da an kaga an kai yaro makarantar kuɗi yaro ne da bai kokari amma da ɗan gwamna a bace 'ya'yansa duk makaranta borno suka je mm. suka yi karatu university of maiduguri unimed suka yi daga duk 'ya'yan bace babu wanda ya makaranta a ketare sai dai ɗan sannan na ƙarshe kafin ubansa bayan babansa ya rasu makarantansu ne ma suka yi maryam abacha university ta amma babu wakilci na gari yau ina gidan sardauna ina gidan tafaɓalewa ina gidan zik ina gidan sauran amma yanzu mu nunawa ake ga kaga gidan wani mm. da kuɗin talakawa ake sacewa ake nunawa abin nan yanzu dukkan waɗanda suke son su wakilci al'ummarsu damuwansu shine ya za a yi na gina gida a abuja ba damuwarsu ya za a yi su tabbatar da an gyara asibitoci saboda mata suna ciwon yayan fitsari ba saboda prolong labor a ce ma'ana mace ta yi daɗe tana naƙuda, mm. yana sa mata ciwon yayin fitsari yanzu ana an cire subsidy ma an cire tallafi tallafin nan ya kamata a ce yana shiga har karamin hukuma saboda me saboda ana talauci da cuta na ciwon eh, na malaria ya kamata a ce a samu kawai maganin malaria a kowane asibiti a Najeriya free kyauta mm. saboda me saboda an cije ku ta nan amma a hura muku ta nan talaka ya zamanto ya san abin da ake bashi kaɗan daga cikin abin da aka cire na gwamnatin tarayya wanda ta ce yau ga tallafi da talaka zai samu ya samu makaranta kyauta yau ga almajirai akan titi waɗannan almajiran su suke zuwa yau suke babakere suke eh, eh, eh, garkuwa da mutane saboda mai saboda an yi tattaki akan rayuwarsu ba su da lokaci ba su je makaranta ba ba su samu tarbiyya mai kyau ba iyayensu sun haife su sun aje su akan titi mm. wannan ya kamata a sa doka na in ka haifi ɗanka kai ya kamata ka kula da shi saboda a addinin musulunci ma haƙƙinka ne haƙƙin ubangiji ne haƙƙin uba ne ya kula da ɗansa da ɗansa to yanzu honorable um, duk da dai lokaci na hararar mu a maganar da kai akwai zancen um, yan majalisun tarayya mm. to kuma a yau a Najeriya ne duk inda ka ji ana maganar siyasa da an faɗi majalisun tarayyar nan guda biyu da majalisar wakilai da kuma ta dattawa to wasu suna ganin nan ne ma tushen duka matsaloli da babakere da, da ka kira da, al, uh, da duk abubuwan nan nan ake kitsawa mm. shin a yau da aka waye gari a haka to menene makomar shugabanci na gari a najeriya to alhamdulillahi ka ɗauko babbar magana na farko ba a kan 'yan majalisar dattijai ko na tarayya za mu fara ba za mu koma akan alƙalai idan yau ba ku samu alƙalai na gari ba a ƙasa alƙalanci idan yau aka samu shugaba ko gwamna ko ɗan majalisar tarayya ko na dokoki ko tsohon shugaban ƙasa aka samu ya yi sata ya yi babakere ya ci haƙƙin al'umma a hukunta shi babu hukunci a ƙasar nan yau alkali yau shi ma ana iya bashi wani abu a sayi alƙalancinsa mm. to idan muka na da alƙalai na gari to za mu samu ƙasa na gari abin da yasa kake ganin 'yan majalisu suke sata suke babakere suke abubuwan da suka ga dama saboda babu alƙalanci na gari a ƙasa saboda a yau din nan idan muka samu alƙalai na gari to za a samu ƙasa na gari za a tabbatar da cewa komai da komai ya yi kyau saboda yau sace-sace da ake yi da soke-soke da suke akan akan shi karan kansa kasafi da aka yi na kuɗi da zare-zare da suke ba da komai ne samun guri ne ai an same su ba ɗaya ba ba biyu ba an yi kutse ga kanta ita karan kanta mai ake ce kasafi da aka yi wa ƙasa ba don kuma saboda su ne ya kamata su sa ido akan dukkan gurabai eh, gurabi da za a kai ko'ina kuma kai da kake wakiltar al'ummanka ka san ga haƙƙin da ya rataya ga wuyanka ga haƙƙin al'ummanka da ka zo karewa a gidan majalisa amma sai ga an ba sa kuɗi miliyan haka ka ji a gidan talabijin miliyan ɗari biyar biyar biliyan biliyan kana jin suna kiran biliyan kamar yadda ake sayan goro a kasuwa hmm, kamar pure water ba komai bane saboda mu karan kanmu talakawa ba mu san ma me muke so ba shi yasa muka zabi gurbatattun eh, shugabanni muka zabi shi yasa gwamna in yana gamawa yana son ya zama dan majalisa ne na dattijai shi kuma ciyaman dan local government ko kuma eh, commissioner yana son ya zamanto dan majalisar tarayya. Mm. To saboda me? Saboda dan majalisar tarayya shi yana son daga karshe ya zama minista. In ya zama minista a ya zama gwamna. to ma'ana cycle ne ma'ana guri ne ake zuwa aje ana zagawa akan talaka kawai dukiyoyin talakawa an yi shi ta zamanin pdp shekara goma sha shida an yi tattaki akan dukin talakawa ga apc ma ta dawo ita ma ba a gane inda take takawa ba ba don kuma saboda ni ba maganan jam'iyya nake ba ina hmm. magana ne akan kasa saboda har yanzu ba mu samu wakilci na gari ba saboda in ka tambaye daga alif dubu ɗaya da dari tara da tara har yanzu ban ga wakilci ba sai lalacewa abin ke yi yau a ce wai muna da sojoji sojoji wai akan sun kasa kare yan ƙasa su ma sun ana sun kasa kare kansu a ce wai sojoji wai yan fara hula tana suna iya bude musu wuta su kashe su kamar awaki kuma a ce har yanzu ba a yi wani abu ba to ai wannan kamar kwantum bauna ne ai honorable duk da dai kwantum bauna ne ya kamata a ce eh. sojoji suna da ilimin boye yes haka ne yadda ya kamata wallahi honorable ka koro bayanai masu ah, ma'ana da dama sai kuma gashi ana ta ɗaga mun hannu lokaci ya yi halin nasa amma dai muna fatan yanzu aka soma kuma insha Allah za a dawo sai mu ɗora a kan wannan karatu da ka fara insha Allah na gode da samun dama masha Allah to jama'a duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri a yau a madadin shi babban bakon namu wato honorable abdulhamid karko da jami'an da suka naɗe mana wannan shiri a faifai sai ni da na shirya na gabatar al'amin Roma nike cewa mu haɗu a mako na gaba